السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau tara ga watan Jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tara kuma yau sha shida ga watan biyu miladiya takwas a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafi na Umdatul Ahkam ilimin hadisi wallafar babban malami al'imam abdulghani na abdulwahid al-maqdishi al alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin kitabun libas za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan kitab ɗin hadisi na ɗari hudu da biyu kenan a jerin hadisan da mala ya lissafa su gaba dai a cikin littafin مالي عن حذيفة بن yamani رضي الله أو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباجا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وأن حديثي أن samo لدى daga النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن شافت faɗa da shi da babansa dukkaninsu sahabbai ne uh, huzaifa ana masa laƙabi da sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wasu sirrura sirruran da annabi sama ya faɗa masa ba abubuwa bane da suka shafi halal da haram ba surura ne da suka shafi wasu abubuwa da za su faru a duniya wanda ko ka san su ko baka san su ba zai cutar da kai addini ba shine domin wasu suna fakewa da wannan su kawo su fitinu cewa annan sama ya keɓe wasu ya sanar da su wani abu bai faɗa ma wasu ba a'a babu wani abu na halal da haram da annabi sama ya faɗa ma wani bai faɗa ma wani ba amma waɗannan abubuwa ne da za su afku na fitinu a ƙarshen duniya da kuma wasu abubuwan da ba su shafi addinin ka ba ko ka san su ko baka san su ba za su cutar da kai ba to shine Huzaifa radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi sama ya ku yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasul harira kar ku sanya shine dai wancan hadisin eh, na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ma annabi sama yace la talbasul harira kar ku sa wala dibaja sannan kar ku sa dibaj malamai suka ce addibaj shine ma ghaluza min alharir shine yadin alhari ne amma mai kauri shi alhari ne in aka ce alhari ne to kala-kala ne kamar yadda misali yanzu idan mutum ya ce shadda ai shadda kala-kala ce akwai mai kauri akwai kuma wadda ba ta da kauri akwai mai laushi akwai kuma wadda ita ba ma ta auduga ba ce ita ta roba ce duk kuma sunansu shadda to haka alhari ne shi kansa to addibaj shine suka ce ma galuba min alhari abin da ya kasance mai kauri a Shi shine ake ce masa addibaj ake bambanta ta da asalin shi sunan na jinsi wato alhari din wala tashrabu fi aniyati adh wal fiddati sannan kakku sha a cikin kofuna da aka yi su daga zinariya ko azurfa an hana wala ta'kulu fi sihafihima sannan ku ci daga cikin akusai wato kwanuka da ake zubawa ake zuba abinci a cikinsu a ci in dai na zinariya ne ko na azurfa ne kakuci ci fa inna halahun fi duniya domin waɗannan abubuwan guda uku da aka lissafa ga baki ɗaya na kafirai ne a duniya walakun fil akhirati ku kuma an ware muku su a lahira sai a lahira za ku ci gajiyarsu wannan hadisi kamar yadda muka gani kamar hadisin da ya gabata ne hadisin umar ya kaya da wasu ƙare-ƙare daga cikin abin da ya ƙara mana ya ƙara mana haramta shan abu a cikin kofin zinariya duk kofin da ya zama na zinariya ne to haramun ne ya zama mutum ya sha abu da shi hakanan na azurfa Haka nan, kwanan da aka kera shi daga zinariya ko azurfa shi ma haramun ne mutum a zuba masa abinci ya ci annabi sama ya faɗi illa ya ce Allah ta'ala ya ware muku sai a lahira za ku shi yi amfani da su yana ɗaya daga cikin jarabawa da aka muku a duniya domin haramta abu jarabawa ne to an jarabta ku da shi a gawaye zai yi waye zai yi da'a waye ba zai yi ba kamar yadda aka haramta shan giya a duniya amma kuma aka halasta ta a lahira duk wanda bai sha ta duniya ba ya jure bai sha ta duniya ba to in aka je lahira sai ya sha ta lahira to haka su ma waɗannan abubuwa illar da ta sa aka ce ka yi amfani da waɗannan abubuwan domin suna haifar da alfahari ce ai da kofin zinare nake shan ruwa ai da kwanan zinariya nake cin abinci a a tufafi na alharini ne to yana kawo alfahari wannan shine ita ce illa malamai suka ce kiyasi akan sawa hadda zama a kai abinda aka haramta a sa a tufafi to ya haramta a yi dumarsa a shimfiɗa a yi sallah ko kuma a shimfiɗa a zauna an haramta sawa to haka an haramta ma shimfiɗawa kiyasi a kansa to wannan shine hadisi عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل wannan hadisin an samu shi daga sahabin Anas bin Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu shi ma hadisansa sun gabata a baya sannan tarjamarsa ta gabata a baya daga cikin shahararrun hadisan Al-Bara ibn Azib hadisin layya lokacin da babba wato kawunsa eh, ya zo ya yanka sa kafin a je idi ya ci ya ji annabi sama yana hudu ba yana cewa duk wanda ya yanka kafin ai sallah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi ai nama ne kawai ya gabatar ma da iyalansa daidai yake da ginsani to shine shi abu burdata shi ya tashi shi ya ce ya rasulullahi inni zabahtu shati ce ni na yanka cinkiyata kafin in zo masallaci annabi sun ce shatu ka shatu lahmi tinki yadda ka yanka tinki ya ce ta nama kawai kamar ka je kasuwa ne ka je ka siyo nama amma ba ta layya bace to shine yake cewa ya rasulullah inna indana anaqan hiya ahabbu ilaina min shataini ya ma'aikin Allah muna da wata yan burguma a gida wannan burgumar tamu an ce burguma ita ce kamar daga wata hudu zuwa sama daga wata hudu ita ce gunguma anaq to annabi sallallahu ya ce masa ka yanka ta walan tujzi an ahadin ba'dak bayan kai ba wani wanda kuma wannan anaq wato gunguma za ta zama ta wadatar da shi to hadisin albara'u ne in mun tuno saboda ka shi ma babu buƙatar sabuwar tarjama gare shi wannan hadisi da albara'u ibn azib radiyallahu anhu ya ruwaito yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke masu girman sha'ani kuma akwai nau'ukan fikihu da yawa a ciki daga ciki dai eh, akwai bayanin siffar annabi sallallahu alaihi Shi shine ke cewa ma ra'aitu min zi limmatin aw lumma ana cewa limmatun ana cewa lummatun ban ga wani wanda gashin shi ya sakko ban an ce lumma Shi ne gashin da ya sauka saura kirsi ya taɓa kafaɗa shine ake ce masa lumma ko limma idan ya zuba a kafaɗa irin na mata to sai a ce masa jummatu jummatun lumma ce awin limma limma ya sauka amma kuma ba za a ce kai tsaye ga yanar layalaya a baya ba amma idan har ya zuba ta baya to ya tashi daga limma ko lumma ya zama jumma to ya ce ban taɓa ganin wanda ke da gashi ta baya ba fi hullatin hamra'a a cikin kaya asin da asin ja hulla kamar yadda za mu gani ko kuma mun yi ma a baya su ne arrida wal idan an ce hulla a wajen balarabe shine mayafi da kuma zani irin kayan da suke sawa shine sai a ce masa hulla mu kuma yanzu shine sai ka ce riga da wando eh, yadda bahaushe ke cewa asin da asin mace take yi sai ka ji bahaushe yana cewa ta yi asin da asin hamma da gyalen yafawa kaga hulla na nufin rigar da ta sa da kuma zaninta to shi ne sai ka ji bahaushe sai kara sai ce hamma da gyalen yabawa to ita ce hulla to shi ne albara ibn azib radiyallahu anhu yake cewa ban taba ganin mutumin da gashinsa ya zuba ta baya ba kuma sannan gashi a cikin kaya jajaye ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kyau fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam lahu sha'run annabi sama yana da gashin da yadribu mankibaihi wanda ya kusa ya kawo kafaɗarsa. ba'i ما بين منكبين ما بين sannan annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya masa halitta yana da faɗin ƙirji. tsakanin kafaɗarsa ta dama da ta hagu akwai faɗi shine da ma bainal mankibai tsakanin kafaɗa shi ta dama da kafaɗa shi ta hagu to akwai nisa a tsakaninsu wato yana da faɗin kirji kenan laisa bil qasiri wala bil tawili annabi sallallahu alaihi wasallam ba gajeri bane sannan wala bil tawili sannan annabi sallallahu ba dogo bane annabi sama rub'a ne ar-rub'a min ar-rijal shine al-mutawassit laysa bil qasir wala bil tawil shine ruba'a mutumin da ya kasance matsakaici in ya shiga cikin masu tsawo to ba za a ga sun kera shi ba can can sannan idan ya shiga cikin gajeru za a ga ya wuce su shine ake ce masa rubu'a siffar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to sannan manzo Allah sama ya kama da annabi Ibrahim alaihi salam wannan sifar irin ta annabi ibrahim annabi sama lokacin da aka yi mai iradi da shi ya ce a cikin 'ya'yan zuriya annabi ibrahim alaihi salam bai ga wanda ya kama da shi ba kamar sa to wannan hadisi hadisi ne da yake da girman sha'ani na farko yi mana bayani akan yadda gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sama yana da gashi da yawa malamai sun tattauna akan alwafara wato gashi ya zama wafaratu sha'ab gashi ya zama yana da yawa kauli rajihi a cikin maganganun da malamai suka yi magana tafi jayi ita ce wannan yana bin al'adar mutane ne idan kana rayuwa a cikin inda mutane suke barin gashi kuma gashin yana fitowa to kai ma sai ka bashi amma in kana rayuwa a cikin al'ummar da ɗabi'arsu ita ce su aske gashinsu to kuma a nan baya halasta kai kuma ka zo ka riƙa barin gashin ka ka fita daban malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yace ga baki daya mas'alolin da suka shafi ado na musulmi da tufafin da zai sa yana bin al'adar sani idan al'adar wurin da yake ga yadda take to baya kamata musulmi ya zo ya saba ma al'ummar wannan wajen ya zama ya haifar da wata al'adar da kila za a riƙa zargin ba a rika mushi wata fassara ta daban so da ka ɗabi'ar al'ummar mu ita ce aske gashi so da ka mutum ya zama yana aske gashin sa gashin da aka ce aske musamman ma yanzu ana batu ne akan gashin kai ba daidai ba ne mutum yana cin al'umma irin tamu yanzu yana tara gashi ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce wasu sukan jawo irin wannan hadisan su ce ai gashi annabi sama ma yana da gashi sannan annabi sama ya ce man kana lahu sha'arun falyukrimuhu duk wanda ke da gashi to ya girmama gashin wannan yana bin al'ada ne inda kake shi za ka yi koyi da su abu na farko ce sannan abu na biyu wanda shine mahallin shahid na babu shine alhullatul hamra an ce annabi sama ya sa kaya jajaye to wannan jajayen kayan malamai suna da maganganu da yawa a game da sa jan kaya kamar yadda na ce mana zamu batu a kansa a makon da ya gabata malam ibn mulaqin rahmatullahi alaihi yake cewa fihi jawazu luksil ahmal a cikin wannan hadisin akwai halaccin sa jan kaya وأما waridatu الواردة في المنع منه للرجال minhu rijalu amma kayan amma hadisan da suka zo suke cewa kada namiji ya sa jajayen kaya fi sunani abi dawuda musamman hadisan da suka zo a cikin sunan na al-imam abu dawud fa fi asanidiha maqalun to waɗannan hadisan ga baki ɗaya su an yi cece ku ce a game da su wato akwai abun suka a cikin isnadansu to amma sai ya ce wa ala taqriri ha. muqaddar hadisan sun tabbata fa tuhmalu ala khilaf aula in mutum ya sa jajayen kaya in ji ibn al to yayi khilaf aula ne in hadisan sun inganta wato yayi sabanin abin da aka fi so abin da aka so shine kan namiji ya sa jan kaya mun gane a maganarsa sai ya ɗauko mana magana imam al-qadi iyad da ya a cikin mu'lim sai ya ce wa qala al-qadi iyad al-yahsubi al-imam al-qadi iyad ya ce a cikin littafin sa ikmalul mu'lim wa kariha ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ki jami'a alwanil humrati dukkan launin ja inji al-qadi iyad kun ga fara kawo habi na farko kenan cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa ga baki ɗaya jan abu ba a san sa musamman a ci faci wa abaha ba'dhum ma khatta minha amma wasu daga malamai sai suka ce a'a ya halatta a sa ja amma jan da bai zama gau ba shine ma khatta abin da ya zama ƙasa ƙasa ne a jan. wa kariha mashtaddat umratuhu masu wannan mazhabar suka ga cewa makaruhi ne in jan ya tsananta a sa mazhaba ta biyu kenan mazhaba ta uku wa ajaza ba'dhum ma yumtahanu minha wasu kuma malaman suka ce a'a, a ja ya halasta a sa idan abu ne da ba wani na daraja ba kamar misali Eh, singileti kaga ba wanda ya ganta ko ko kuma a ce kila shimfiɗa ake yi ma kamar takawa za a yi mun gane eh, kun ga aka san yanzu wannan batun da ake yi yanzu jan kafet girmama mutum ne in babban bako ya zo waje to sai a sa masa jan kafet tun daga airport har zuwa inda zai je masaukinsa kamar wani shugaban ƙasa ya zo ƙasar ku to sai a shimfiɗa masa jan kafet to kun ga mazhabobi uku kenan wa kariha ma yulbasu me masu wannan mazhabin suka tafi akan cewa in dai sawa za a yi to ba a so in al-imam al ya mun mun kula da lafazin sa duka gabaki daya ba inda yace haruma mu kiyaye wannan Shi cewa kariha kuriha an kiyaki duk batun ya tsaya ne a matsayin makaruhi makaruhi abinda in ka aikata shi ba zinabi amma kuma in ka bashi za a baka lada shi ne makaruhi a kanin haram ne to kun ga mazhabobi uku kenan suka faɗi mazhabin farko da limam al ya kawo shi ne mazhabin da ke bayani akan cewa duka ka ja. mazhabi na biyu suka ce idan ya kasance jan bai tsananta ba to a sa amma in ya tsananta to makaruhi ne mazhabi na uku suka ce a in abin ba wani abin kima ba ne kamar abin da za a taka ne ma yumtahan abin da ake ba daraja yake da ita ba kamar taka shi za a yi to ya halasta amma in sawa za a yi a matsayin tufafi to masu wannan mazhabin suka ce ba za a sa ba mazhabu biyu uku kenan to bayan ya kawo maganar al-imam al-qadhi iyad shi ibn al-mulaqqi sai ya ce qultu nace wa sahha an-nahyu an libasi al-mu'assari amma hani ya tabbata a hadisi ingantacce a game da sa tufafin da aka yi masa rini na jangoro shine al-mu'assar wal masbugu ahmar bil usfuri shine wanda aka tira shi da jan ruwan goro mun san jagon goro ai faƙala bihi jama'atun wasu malamai sun tafi akan cewa babu kyau a sanya waɗannan kayan tun daga hadisi ya inganta wa ja'aluhu nahya tanzihin amma su ma duk da haka sai suka ce amma makaruhi ne kuma makaruhin ma na na tsarkaka na tsarkake mutum wato ba haramun bane kun ga har yanzu anan duk wannan batun da ake har yanzu ba a ce haramun bane shine sai ce wa abahahul jumhur amma malamai da yawa kuma sun tafi hatta jan ruwan goron ma ya halatta ata. ta jumhur kuma wa abahahul jumhur min as-sahabati an samu sahabbai da yawa da suka ce babu laifi a sa kalan jan goron ma wa tabi'ina da tabi'ai faman ba'dahum da kuma waɗanda suka zo bayan su Wabihi bihi qala shafi'i kuma mazhabin al-imam shafi'i ke ina ganin ba laifi bane wa abu hanifa haka al abu hanifa wa malikun haka al-imam malik lakinnahu qala sai dai shi al-imam malik sai ya ce ghayruha afdalu ha wasu waɗannan kalolin sun fi su sai idan baka samu wasu su bane sannan zaka sa idan zaka je kasuwa ka sai yadi to sai idan baka samu kalan da yake mai kyau kalan da ba waɗannan kalolin ba sannan za ka siya in ji al'imamu malik wa fi riwayatin anhu amma yi wata riwaya daga al'imamu malik rahmatullahi alaihi annahu ajaza lubsu hafil buyuti wa afniyati duri al'imamu malik ya ce in a cikin gida mutum zai sa ba ya fito waje ba to ya halasta wa karihahu fil mahafili wal aswaqi amma in a wajajen biki ne da kasuwa to baya halatta namiji ya sa jan kaya ko kuma ya sa mai ruwan kwan mai ruwan goro wa nahwihi ma da makamantan irin waɗannan fitowa kaga ba zai zo masallaci da su ba amma su shi ma duk mu lura wa karihahu kun ga har yanzu dai makaruhi ake magana kai ba wanda ya ce haramun al-imam abu al-abbas al-qurtubi shi ma da yazo sai ya ce wa fihi dalilun a cikin wannan hadisin akwai dalili ala jawazi libasi al-ahmari akan halaccin sa kaya ja وقد أخطأ من كره لباسه مطلقا yace hakika wanda yace makaruhi ne a sa a sa jan kaya to yi kuskure in ji al-Imam Abu غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون سيدي ونزب جنكايا ونزب لا لا lalatattun تاني فاتكي wanda suke da hali mara kyau sukan keɓanci sa waɗannan tufafin ja kamar yanzu kaga a wannan zamanin 'yan wani addini ne suke sa jan kaya irin wannan ba wanda ya sani a cikin eh? yan addinin buddha masu bin addinin buddha buddhism su ne za ka gansu da wannan jajayen kayan duk wannan kashe-kashen mutanen da suka yi ta yan uwan ma a minimar ba ku gani ana nuna a talabijin su su wani yafa haka da waye suna na india akwai su a china akwai su a japan akwai su a ita minimar din wannan abin nan burma da akwai su haka za ka gan su ɗan addinin budda shi buddan a wajensa annabi ne a wajen wasunsu kuma ya kai matsayin ubangiji shi buddha ɗan kyauta to kayansu kenan kalansu to shi ne malam alƙutsubi yake faɗi ya ce a zamaninsu shaɗanin mutane suka fi sayan iska da fasikai su suka fi sa waɗannan kayayyakin jajaye fahina idin yukrahu libasuhu hutu anan ba a san asa li'annahu idza ka tashabbuhum bihi domin idan ka sa kai kama da su in ka fito waje sai a ganka a zata kai su ne wa kad qala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kuma annabi sallallahu ya ce duk wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su ne sai ya sake cewa lakin laysa hadha makhsusan bil humrati yace wannan ma da aka ce kaya idan in iska ko fasikai suke sawa jajayen to ka a to ba kawai ja kawai ba bal huwa jarin fi kulli alwani wal ahwan yace wannan duk kayan da suka zama an san wasu shedanu suke sa su to kaban musu sai kakkasa kakkasa in an san wannan kayan na wasu lalatattun mutane ne to kakkasa kai har sai da ma ya kara ban kwafo ba amma yake cewa da kaya ya tabbata ana sa su a sunna amma sai ya zama kamar zobe sai ya zama kawai an keɓa wasu shedanin mutane suke sawa to kaban musu karkasa su kaga a wannan zamanin kamar yanzu irin mundaye da mata irin masu lalata suke sawa masu neman yan uwansu an ce su suka shahara yanzu suke sa irin mundaye munduwa a kafa da kuma zoben kafa to kaga yin wannan sai a ce ma mata kasu sa dama kuma a ka'ida amma sun sa ba wanda zai gani ya ko ba haka bane domin za su sa safa to kaga wannan kenan to abinda shi ma abul abbas al-qutubi ya tafi akai kenan cewa sa jan kaya halatta amma malam ibn al-qayyim wani tafsiri yana da ban sha'awa sai ya ce wal hullatu izarun wa rida'u abin da ake ce mahulla can da aka faɗi a cin hadisin nan shine mayafi da kuma zani wato farjalla ko gyaftu wala ta takunu in lasman isman bai ne ma'an ba a cewa hulla sai idan mutum ya sa kaya biyu sai mutum ya sa riga da wando iri ɗaya sai a ce hulla mun gane وغلط من ظن أنها كانت حمراء حمراء بحتا yace duk wanda ya zaci cewa kayan da annabi ya sa ja ne zallaja yace ya kuskure kuna jin magana ibn qayyim duk ya saba ma wadancan yace duk wanda yace manzo Allah sama jan kaya ya sa zallaja jan gau to ya kuskure la yukhalituha ghayruhu cewa wai ba abin da ya cakuɗa da wannan jan yace duk wanda ya zaci haka to ya kuskure wa innamal hullatul hamra'u yace da aka ce manzo sama ya sa hulla ja wato asin da asin ja yace burjani Ya yace wani saƙi ne ko kuma wani yadi ne na garin Yemen? منسوجان بخطوط حمر مع الأسود yadin asali baki ne amma kuma sai a masa layi layi ja eh, kusan ni a wajen mata na fara jin wannan is'Ilahi. Eh, mata na fara jin suna wannan is'Ilahi. ga abu an masa yadi ne fari amma sai aka masa ratsi da wani kala shi kawai sai su kira wannan abin da cewa kalan wannan ne sai su manta da asalin wannan yajin da aka yi sai su ce ja ko su ce baki ko su ce kore ko su ce shuɗi kawai saboda itibarin wannan layi layin ina ta waigawa ne in ga misalin da zan buga a jikin wani eh, abin da ibn qayyim yake nufi har yanzu ba ban ga kowa ba fa yawwa ga hamza nan kamar riga ham yadin hamza yawwa kun ga ku kalle shi da kyau wanda suke gaba gaba kun ga fari ne yadin ai ko ba fari ba ne ko ido na ne to amma me wani kala ne a jiki aka mai layi layi da shi to ka gani to in sun tashi sai su ce masa mai gwan toka amma mai gwan tokan kuma light ko ba dark ba to shine ibn al-qayyim yake mana bayani yace da aka ce annabi sama ya sa alhullatul hamra to yadin asalin sa baki ne to amma kuma sai aka masa layi layi ja to kawai sai a ce mai ja mun gane shi ma amana ibn fahimta sa kenan abin da yake faɗi kenan shi ce ka sa'ir al-bughud al-yamaniyyati kaman dai sauran ya dukkan mutanen Yaman mutanen Yaman kuma ku kalle mutanen Yaman har yau wanda yake kula da su haka ya dukkansa suke da wuya ka ga mutanen yaman suna sa farin yadi zalla to amma za ka ga mafi yawancin kayan da suke sawa za ga yadi ne amma mai layi layi a kasashen laraba kusan ina jin sun fi kowa sa a hatta jallabiyoyinsu da wuya ka ga sun sa jallabiya wacce take yadi kala launi ɗaya kawai dole sai da layi layi a jiki shine sai ce wahiya ma'rufatun bi hadha ismi wannan sunan sananne ne a wajen mutanen Yaman bi itibari ma fi hamil al khutut al humri saboda lura da abin da ke cikin wannan yadi tufafin na zane zane ja kawai sai su ce al hullatul hamra wa illa fal ahmar al bahth manhiyun anhu wa ibn qayyim yace in ba haka ba ku ai ai ja an hana sawa an hana sa ja sai ce shaddan nahi kuma hani mai tsanani kun gana shi ko ce hani mai tsanani daga nan sai kawo wasu hadisai kusan ina jin hadisai guda hudu ya kawo ya kawo hadisi ɗaya na cin sahihul bukhari eh, hadisin za mu karanta wani nasa amma malam ibn eh, aljamaili bai kashi da wannan lafazin ba hadisin da ke gaban mu cewa a sama ya hana wasu abubuwa guda bakwai daga ciki akwai wa anil mayatir to al mayatir din a riwaya al imam bukhari sai zo da ita da sifa sai ce wa anil mayatir al humri sannan kuma ya kawo wani hadisi na abdullahi bin amr bin al as da ya sanya wata riga ana ce mata riqa da ya sanya wannan rigar shikenan sai manzo Allah sama ya ganshi da ita sai ce ya zaka sa wannan rigar ta waɗanda ba su da rabo a lahira jaci shi kenan sai abdullahi ibn amr ibn al-as ya tafi sai ya je ya cire wannan rigar shi kenan sai bayan kwana biyu shi manzo Allah su sami ya tambaye sai ce ma sana'atir rifatu shi ina rigarka me ya faru da ita wannan jan rigar taka shi ce ya ma'aikin Allah ai da na ji abin da ka faɗi game da ita shine na wurgar da ita shi ce subhanallah ai da ka ba mata sun sa su ya halatta su sa to wannan hadisin malamai sun sabani kan ingancin sa a cikin malaman da suka ce hasan ne a wannan zamanin akwai malam albani amma malaman da suka gabace shi sun rauna na hadisi mun gane to su ne hadisan da malamin qayyim ya hujja da su akan cewa haramun ne ko kuma bai halasta mutum ya sa jan kaya ba to ne sai ya ƙara cewa wa fi jawazi lubsil ahmari min siyabi wal juhi wa ghairiha nazr yace malaman da suka halasta cewa a sa jan kaya to wannan halastawa ta su akwai akwai sai an yi bincike kai wa amma karahatuhu fa shadidatun jiddan amma cewa makaruhi ne to fa makaruhi ne mai tsanani fa fa kayfa yuzannu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu labisa al ahmar al qaniyya to in ba haka ya za a yi a ce mazu sama ya sa jirin kaya zallajja kalla ya ce mm, annabi bai sa ba laqad a'adahu Allah minhu Allah ya tsare shi daga sa jan kaya wa inna ma waqa'at ash-shubhatu min labz al-hullati al-hamra yace abin da ya ja malamai suka yi ta ce ku ce saboda wannan hadisin da ke gaban mu da aka ce ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي تشي جاري ما to kun ji sabanin da malamai suka yi a game da so da haka malaman da suke ganin cewa maka wuhi ne idan baka samu wasu su ba magana su tafi in baka samu wasu ba ya halasta amma in ka samu su to ka fifita su akan ja in zan samu ne ka kauce ma ja saboda ka kauce ma saɓani amma ba yadda ka iya kai ya zama da duk kayan ka a san kayan sai a ce mai jan kayan nan mun gane haka masu ruwan kwai irin goro masu ruwan goron nan su wannan ma an ban ma yan kauye kaga mutum kawai ya sawo yadi ruwan goro ai da damuwa sai ganshi wani iri sai su haɗe duka gabaci ɗaya to wannan shine a takaice a game da abin da ya shafi jan kaya akwai maganganu da yawa eh, za su cin mana lokaci a game da haka daga ina jin mun gane wannan ai sannan sifar annabi sallallahu alaihi sallam eh, annabi sama ba dogo bane annabi sama ba gajere bane shi yasa an kace kai mafarki ka ga manzon sama ka ga wani sharbe ban mutumi to can wani abu ka gani ba annabi sallama ba annabi sama ba dogo bane in ka ce ka ga wani mutum wada ko gajere a matsayin annabi ka gani to ba annabi ka gani ba can wani abu ka je ka gani ba manzo Allah ta sallama bane so daga ga sifarsa sannan wannan yana nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hatta siffarsa ba su bari ba sai da suka ruwaito mana kun sani cewa hatta furfuran annabi sama sai da aka kirga guda nawa ce a tsakanin gashin kansa da gemunsa furfura nawa yake da ita sai da aka ruwaito irin su Anas radiyallahu anhu sai da suka ruwaito mana saboda kada wani ya zo ya rugo ya faɗi wani abin da bai da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش وإبرار القسم أو المقسم ونسخ المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج wannan hadisin an sake samo shi daga albara ibn azib radiyallahu anhu yace a marana sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu bi sab'in da abubuwa guda bakwai a lokacin da ƙabilar mu ta zo ta musulunta ko kuma yankin mu domin albara ibn azib balansari to lokacin da kabilarsu ta zo ta musulunta to annabi sama sai ya karantar da su waɗannan abubuwan guda bakwai waɗanda suke na umarni sannan ya karantar da su abubuwa guda bakwai su kuma na hani sha hudu kenan shine ce amarana rasulullah sama bi sab'in ai bi sab'i khisalin aw khilalin annabi sama ya umarce mu da wasu abubuwa guda bakwai ونهانا عن سبع أي عن سبع خلال sannan ya hana min abubuwa guda bakwai ina abubuwan da annabi sama ya umarce mu da su amarna bi iyadatil marid annabi ya umarce mu da mu rika gaida mara lafiya idan mara lafiya mutum bai da lafiya dan uwanka musulmi ka gaishe shi malamai sun yi saɓani a game da hukuncin gaida mara lafiya kauli rajihi wajibi ne saboda annabi sama ya lissafa shi a cikin haƙoƙin dan uwanka musulmi a kanka haqqul muslimi ala muslimi a wata riwaya haqqul muslimi ala muslimi khamsu to daga ciki wa idza mariba fa'uduhu sannan imam al-bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad da isnadi sahihi Allah ta'ala yana cewa maridtu ya abdi maridtu falam ta'udni ya kai bawa na ne rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba kaga Allah zai rashin lafiya hasha amma sai Allah da kansa ya fassara ai mariba abdi fulanun falam ta'uduhu bawa na wani bai da lafiya baka je ka gaishe shi ba shi yasa gaida mara lafiya haƙƙin nan uwan mutum musulmi ne sannan kuma a haƙƙin wanda ba musulmi ba shi ko ba wajibi ba ne amma kuma mustahabbi ne in ɗan adam bai da lafiya ka je ka gaishe shi ya halasta a gaida wanda ba musulmi ba kirista makwabcinka bai da lafiya ya halasta ka je ka gaishe shi kuma idan ka je gaishe shi nan ka masa da'awa ka shigar da sakon musulunci a wajen haka fasiki ya halasta a je a gaida fasiki shi ma kuma an je a masa nasiha a yi amfani da wannan damar a yi masa nasiha cewa ya yi ƙoƙari ya gyara halinsa eh. to ana buƙatar wannan so da ka gaida mara lafiya wajibi ne al-imam eh, ibn daqiq al a cikin ihkamul ahkam ya kawo wannan sabanin amma kauli rajihi shine wajibi ne a je a gaida mara lafiya musulmi idan bai da lafiya ka ji labarin dan uwanka musulmi bai da lafiya to wajibi ne ka je ka gaishe shi sannan gaida mara lafiyan nan na da ladibba mun san su an sha mana bayani kansu daga cikin ladibban gaida mara lafiya idan yana buƙatar in ka je ka ga yanayinsa yana buƙatar zaman ka to ka daɗe in ka je idan ko ka je ka ga yanayinsa to baya buƙatar ka daɗe to da ka je ka gaishe shi ka tafi sannan na biyu kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk mutumin da ya faɗa su bakwai ga wani mara lafiyan da ya je gaishe shi lam yahduhu ajaluhu lokacin mutuwarsa bai yi ba ya ce فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض sai Allah ya kubutar da shi ya warkar da shi daga wannan rashin lafiya sannan daga ciki ana buƙatar ka karfafi gwiwarsa a kan rayuwa kar ka je kuma kai ma ka je gaishe shi kuma shikenan sai ku rafke kai ka kama kuka ka je gaida mara lafiya kuma ka kama mishi kuka to me kake so shi yayi me in hawaye ya zubo maka saboda shi bai da lafiya to shi da bai da lafiyan ya hawayen jini kai hawayen ruwa kai to shi jini ya fito masa ta hanci ta ido ana son ka karfafe shi ka nuna masa cewa insha Allahu ka sa masa fata a rai sannan ka tsoratar da shi game da raki kai ya raki kai ya nuna kai ka je kuma ka ƙara sa shi ya raki sannan daga ciki ana buƙatar kula da lokaci wanda lokaci ne ya kamata ka je ka gaishe da mara lafiya wannan mafi yawanci mukan saba wannan wani bai da lafiya kawai sai wani da an yi sallah asuba kawai shi wai lokacin da yake da shi kenan sai ya zo ya ce ya zo gaishe shi abadan Allah bayan sallah shi me kake so ka ce mishi a lokacin ko kuma ka je kawai can da daddare ko kuma tsakar rana bayan sallah a zahar ya dan kwanta in lokacin ya samu bacci wanda dama ko ba rashin lafiya ba lokacin ziyara ba ne wannan shi yasa asibitotan mu akwai hikima da suka sa karfe hudu wannan lokaci ne mai daɗi na aje a gaida mara lafiya ko dan Allah maka kula da wannan lokacin kada ka je asibiti ka ce ke dole lokacin da ka ga dama za ka shiga ka gaida mara lafiya sai a samu damuwa wani zubin to duk wannan yana cikin ladubban gaida mara lafiya da yawa da yawa wasu a ciki wattiba'i jana'izi sannan kuma da raka gawa ittiba nan al-imam ibn ibn daqiq al-eid yake cewa zai iya daukar ittiba tun daga lokacin da aka zo aka ce gashi ya rasu ka je gidan domin ai ai ai ai tajhizi a shirya shi kana nan amma yace ittiba wanda ya fi zama lazimi shine wanda za a ɗauke shi daga gidansa an gama masa sallah a kai shi kushewarsa a kai shi makwancinsa kabari ke to wannan ya fi ya zama ya zama lazimi ka je ka bi ka bi shi a raka ka da shi so tari za ka ga mutane mabiyanci ko saboda nisan makabarta ne ba laifi ba ne wannan za ka ga mabiyanci ba mu cika mun fi halarta sallah fiye da mu halarci raka gawa ila saboda nisan makabartan ne ba abin hawa wani zuba sai ga dole wani sai dai koma gida to ana da buƙatar raka gawa domin an je an raka ta ɗin akwai addu'a ai da za ka mata ana yin addu'a bayan an gama rufe gawa to ayi yi addu'a ana yi mata ana yi mata addu'a abu na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi tashmitil aatisi yima wanda bai da wanda ya atishawa a yi masa hamdala shine tashmit a gaishe shi kai a nema masa rahma shine tashmiti din tashmiti a ce yarhamukallah shine suke ce masa tashmit wa idza aqasa fa hamidallaha fa shammithu idan ya idan ya idan ya atishawa yayi hamdala to kai ka ce masa yarhamukallah wannan shi ma hakki ne Shari'in sai ya ce alhamdulillah ba in bai ce alhamdulillah ba ba za ka ce bayi da haƙƙin ka ce masa yin hamukalla ba za ka ce masa yin hamukalla ba tunda bai yi hamdala ba wa ibrarul qasami sannan kuma da kubutar da rantsuwa awil muqsimi ko kuma wanda ya rantsuwa wani ya rantsuwa ce wallahi wallahi wane sai kayi kaza to kaga idan baka yi ba ka ja mishi ka ja mishi me ka ja mishi kafara to sai ka yi in dai wannan abun ba saban Allah bane kuma kana da ikon yin sa laraba sukan yi wannan so tari sai kai bako sai ka kawo mishi abinci sai ce a ba zai ci ba sai ce wallahi sai ka ci shi ina azumin nafila wallahi sai ka karya shi to ka karya ka ci hmm. saboda saboda ne saboda ka kubutar da shi in ba ka ba ka ja masa azumin da kake na nafila ne kuma ka kawo masa ziyara a cikin abin da ɗan adam yake so idan aka ka masa ziyara ya kawo maka abin sha ko abinci ka ci ko ka sha wannan ba karamar girmamawa ba ce shi yasa annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka zo gidansa domin su masa bishara kuma su wuce su je su halakar da mutanen annabi lut alaihi salam da ya ji zuwansu suna zuwa fama labisa an ja'a bi ijlin hanizin annabi ibrahim alayhi yana jin sun zo kawai sai je kawai soke raƙumi babba aka soke raƙumi babba da aka soke shi shi kenan kawai ya kawo musu shi aka gashi aka gashe raƙumi aka kawo musu sai suka kici falamma ta silu la na ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifatan ce da yaga sun kici aidiyahum la tasilu ilayhi ba wai hannun ya makale bane a kawai sun yi haka ba alamar ci ba za su ci abinci ba suka ki cin nama nakirahum shi annabi ibrahim alaihi salam ko ya ji damuwa game da su ya damuwa game da su wa wajasa minhum khifatan sai ya fara jin tsoron su ka yi baƙo ya ƙi cin abincinka to kamar da damuwa wani irin baƙo ne wannan to shi ne suka ce la ta haf kakka ji tsoro inna usilna ila qaumi lut ai an hal an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut to nan kuma sai ya ƙara jin tsoro kuma ya fahimci mala'iku ne ce za a halakar da su a wata ayar can a wata so ce inna fi haluta ce akwai annabi lut fa a garin fa ka ce a a'lamu biman fiha na wa ahlihi illa mar'atahu ce shi da shi da iyalansa zamu tsirar da su ba su cikin halakakku sai dai matar shi Inna Hamina al-ghabirina ita ko tana cin wanda in an tafi za ta dawo in an fitar da su za ta ce za ta dawo shi ke sai a halakar da ita to kaga baƙo suna da wannan ɗabi'a sai mutum ya rantse ya ce wallahi sai ka ci to ka ci ko azumin nafila kake ka karya ka ci saboda kaka sa shi ya fara. to shine ibrahul muqsimi ko ibrahul qasam sannan wa nasril mazlumi sannan da taimakon wanda aka zalunta an umarce mu da mu taimaki wanda aka zalunta in ka zo wucewa ka ga wani yaro ya cuci wani to ka fitar masa da hakkinsa kana da iko kaga wani ya zalunci wani babba ne shi kana da ikon da zaka kwatan masa haƙƙinsa to ka kwatan masa haƙƙinsa shine nasrul mazlum annabi sun ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka da wanda aka zalunta da kuma wanda ya zalunci suka ce mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta to ya zamu taimaki wanda ya zalunci manzon sun ya ce takuffuhu an zulmihi ka hana shi zalunci nasartahu idza kasaftahu an zulmihi in ka hana shi yin zaluncin to ka taimaka shi wa ijabati da'i sannan kuma annabi sama ya umarce mu da mu amsa gayyata in an gayyace mu wani taro mu je musamman walima walima malaman fikihu musamman na shafi'iyya suna tattaunawa wai amsa gayyata daraja ce ko kokin amsa wacce daraja ba dalilin wannan jayayyar annabi sama ya umarta ya abu hmm? kuma sannan maza sama ya hana walimar da za a ware talakawa a ce kasu je sai dai wanda ba su bukatar ta annabi sama ya kira wannan abincin da sharru ta'ami shine mafi sharrin abinci hmm? shi ya sa malamai suke ganin high table da ake yi yan high table a ciccika musu abubuwa to nan ba daidai ba ne. in ka gayyaci cin abinci walima to duk ka ba da iri ɗaya. kada a ware wasu a ce waɗannan suna high table waɗancan su kuma suna fulo low table kenan ko kowa a bashi abu ɗaya su tari mutanen da ake gayyata su walima a ware su a kai su can saman nan ba fa su cin abin da ake ba su ba su da bukatar shi wani ma dama an hana shi cin abubuwan ka zo kuma ka tattara mishi amma talaka shi shi halas ne komai a wajen shi ba wanda ya hana shi rabon shi da ya ga wani abin ma kila shekara biyar to shi kenan kuma sai ka haramta mishi an gaice shi sai ka je ka ba wasu waɗanda su ba su da bukatar shi a ba talaka ya shi sannan a waliman nan addu'a ake fa nema shi yasa mun ya ce la la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun kakka bari wani wanda ba mai takawa bai ci abincinka nan malamai suka fassara in za ka ci walima ko cin abinci to zaɓo mutanen kirki wanda za su ci su maka addu'a bakin su yana da tsarki ce ad'ama Allahu man at'amana wa saqallahu man saqana akwai hadisi amma akwai rauni a isnadin sa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ikatu A kala akala ta'amakumul abraru nagartattun mutane suka zo suka ci abincinku wa sallat alaikumul mala'ika Allah ya sa mala'iku su muku salati to kaga at'ama Allahu man at'amana wa saqa Allahu man saqana Allah ya ciyar da wanda ya ciyar da mu wanda kuma ya shayar da mu shi ma Allah ya shayar da shi addu'ar da ake son kai wanda ya gece ka cin abinci ce sannan na ƙarshe wa ifsha'is salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu da mu rika yada sallama abu na bakwai kenan mu yada sallama wannan sallama yau da take mana wahala take ma wasu mu wahala ka ce ma dan uwanka assalamu alaikum kana ganin kyashi ne ko kai ne ya kamata ya maka in kai baka in bai ma ba kai ka masa li yusallimu sagiru ala al-kabir wal rakibu ala al-mashi eh, wal qalilu ala al-kathir to duk wannan in waɗancan wancan bai maka ba to kai ka masa in kai ne kabiru ɗin sagiru ya ƙi maka to yi ma sagiru sallama kare Kabiru ne kai hissan wa ma'anan ma, ka kwashe ladansa da matsayinsa kuma sannan ka koyar da shi ila bai sani ba ne sai ka ce assalamu alaikum kalma mai daɗi duk wanda ya ce maka assalamu alaikum din nan fak ina nuna cewa zaman lafiya da alkhairi ya tabbata a gare ka kuma baya da kulli da kai a zuciya shi yasa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu sala yan aljanna lokacin da za su haɗu da Allah ta'ala gaisuwar su ita ce su ce assalam assalam assalam kawai aminci kaga abin da ake bukata kenan so daga gaisuwa yan aljanna ce aka ɗauko ta aka ce mu kuma mu riƙe yi waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da aka yi umarni a kansu a da su wani hana an khawatima annazu sama ya hana mu zabba aw an takhattu min bizzahabi ko kuma mu sa zoben zinariya haramun ne namiji ya sa zoben zinariya khawatim jam'i na khatam khatam zobe takhattum sa zoba takhattama takhattama bil hadid ya sa zoben karfe kenan takhattama bil fidda ya sa na azurfa takhattama bil zahabi ya sa na zinariya shine takhattum fi'ilin kenan khawatim kuma jam'i ne malam ibn rajab rahmatullahi alaihi yana da littafi ahkamul khawatim mujalladi kwara daya yi bayani akan gabaki ɗaya hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobe to an hana wannan haramun ne namiji ya sa zoben zinariya amma ya halatta ya sa na azurfa na azurfa ya halatta amma na zinar ya haramu wa an shubin bil fiddati sannan an hana mu mu sha ruwa da kofin azurfa nan sha shi kuma aka ce shan ruwa da kun ga shine wancan hadisin na baya sannan wa anil mayasiri sannan an hana mu milikafa mu shimfiɗa ma da wakanmu almayashir alharini a riwayar al bukhari a wata daga cikin riwayoyinsa ya ce almayasir al'umuri wato likafa ta ja jan alharini almayasir jam'i ne na maisara maisara a ce mayasir almaisara ƙwara ɗaya kenan shine shimfiɗar da ake ɗora ma abin hawa mun gane to a sa na zinariya haramun ne annabi sama ya hana na na na alhari ne shine albayasir din wa anil qassi sannan annabi sama ya hana musa alqassi alqassi shi ma nau'i ne na alhari ne nau'i ne na alhari ne wa al lubsil hariri sannan kuma annabi sama ya hana musa da alhari ne gabaki dayansa wal istabraqi da kuma istabraq istabrak shi ma alharini ne amma aghlazu min ad ai an ce mana ad-dibaju ma ghaluza min alhari ko wanda yake da kauri to shi kuma al-istabrak aghlazu min ad-dibaj istabrak ya fi kauri fiye da me fiye da dibaji dukkaninsu gabaki ɗayansu alharini ne haramun ne namiji ya sa amma ya halasta mata su sa aw man yunashshu fil hilya wa huwa fil khisani ghayru mubin su ya halatta mata su sa waɗannan abubuwa amma maza haramun ne su sa to shine dai shi ma ƙarin bayani ne a game da wancan eh, abin nan hadisin hadisan da suke magana akan wannan wallahu alam na ga sauran hadisai guda biyu a babu mu bar su sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu kara su sai kuma mu shiga kitabul jihadi والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين